إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan litinin ta goma sha takwas ga watan safar a wannan shekara ta dubu daya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da talatin da daya ga watan goma sha biyu shekara ta 2012 miladiya da zina Allah ta'ala bayan ɗan ƙaramin hutu da muka yi na zuwa daura yau za mu tashi a karatu wannan littafi mai albarka littafin iziya da ake gabatarwa a nan kwakwun zuwa cikin garin mina a yau a darasinmu na tara a cikin wannan littafi idan ba manta ba dama muna cikin fasali na takwas a kita a babu tahara shi babin fahara yana da fasali fasali kamar yadda malam ya zayyana mana a farko mun karanta fasali na ɗaya na biyu na uku har zuwa fasali na takwas fasali na takwas fasali ne da yake magana akan abin da ya shafi abubuwan da suke bata alwala su abubuwan da suke bata alwala abubuwa ne da yake da matukar mahimmancin gaske ya zama na mutum ya san su domin sanin su shi zai sa ya san cewa wani lokaci ne yake da tsarki wani lokaci ne kuma ba shi da tsarki wannan ba karamin al'amari ba ne malam ya zayyano mana su a dunkula a ture ya ce abubuwan da suke bata alwala abubuwa ne guda da ya fada da ya fada har muka zo ga na hudun sai ya ce abu na hudu al-asbab sabubba da su ba hadasi bane sai dai suna kaiwa zuwa ga abin da ke bata alwala wani ya ce waɗannan sabubba kuma sabubba ne guda uku ya faɗi abin da ya shafi lamsu da dullar da bi lamsihi shafar duk wanda ake jin daɗi a lokacin da aka shafe shi kamar mata ta shafi mijinta ko miji ya shafi matarsa ko mutum ya shafi baiwarsa ko baiwa ta shafi ubangidanta na biyu masu zakari shafan al'aura malam ya mana bayani akan wannan duk cikin abubuwan da suke bata alwala yanzu a cikin al'asbab za mu tashi na uku inda malam rahimahullah azza wa jalla yace as-salis zawalul aql bil ighma'i aw al jununi aw al sukri kana al sukr bi haramin aw bi halal aw bi nawmin in saqala wa qal aw qashr bi khilaf al nawm qasr بخلاف النوم الخفيف فإنه لا ينقض ولو طال وهو الذي يشعر صاحبه بمن يذهب ومن يأتي والسقيم هو الذي لا يشعر صاحبه بذلك نتي الأسباب سوني سبب بعد سكي كي وزوها حدثي أما سو كان كان سبا حدثي بني ما يتي الثالث لا أقول لك تكوى أن سبب وانديك كما شيني لك شيء زوال العقل gushe war hankali shi kuma gushewar hankali ya kasu kashi-kashi akwai gushewar hankali baki daya kamar na abin da ya shafi hauka kenan akwai kuma gushewar hankali ko hankali ya dan buya kaɗan na ɗan wasu 'yan lokuta sa ma na ce bil ihma ta hanyar suma ne a lokacin da mutum ya suma hankalin shi yana ɗaukewa kaje yana cewa bai sai inda yake ba shi dai kawai ya ga mutane ne a kansa kun fahimci wannan da kyau ko wannan kuma sanadiyar haka yana zuwa da yawa ko dai mutum ya faɗo haka kawai aiki yana aiki ko wasu abubuwa wani abu ya fado a kan shi ko shi ya fado kan wani abu ko kuma ana tafiya a babar ko a mota kicip kawai ya zamana an abu na alhim dai hankalin shi ya zamana ya gusa kwata-kwata shi bai sani ba kawai sai ganin mutane iya kansa ana sannu-sannu ka je yana mai ya faru aga daga jin wannan alwalar da yake da ita alwalar takari kenan duk mutumin da ya yi alwala da ya alwala din kuma sai ya suma wannan suman da iya suturta mashi a hankalinsa ya ɓoye mashi hankalinsa ta da irin wannan lokaci komai zai iya faruwa zai iya yin hadasi ba tare da ya sani ba zai iya yin fitsari zai iya yin tusa zai iya kaza duk ba tare da ya sani ba to kuma domin tabbatar da komai ana yin shi akan yaƙini akan tabbas sai aka share batun alwalarsa baki ɗaya aka ce hukuncinsa hukunci wanda bai yi alwala ba ne waraka duk mutumin da ya yi alwala sai ya suma da dukkan wani abu da yake zama sanadiyya na suma to wannan tun da hankalin shi ya gusa wannan alwala shi takari sai ya sake alwala hakan nan kuma ko rashin lafiya ce take taba shi ma'ana yana ciwon farfadiya sai ya zama na yayi alwala yana ta hanyar zuwa masallaci sai abin ya taso mishi yana taso mishi da minti uku sai ya sake shi wannan minti uku da ya same shi tun da hankalin shi ya gusa lura shi ba ta kenan duk abin da ya taɓa hankali ne zama na an dan sami tazara ko yaya take nan a wajen suma ko a wurin gushewar hankali ba a magana sakin ko gairu sakin ƙala ko kasura ya yi tsawo ko ya kaɗan duk ba wannan magana muddin hankalin shi ya gusa da duk wani abin da ke sa hankali ya gusa shin cuta ce ta taso mashi cuta ce ta afka mashi wani menene duk da ya nuna alwala shi ta kare kisa da malai ce zawalul aqli gushewar hankali sai ya faɗi kaɗan ko waɗansu abubuwa daga cikin abubuwan da suke sababa gushewar hankali din sai ce bil ihma shi hankalin ya gushe ta sanadiyar suma ne awul junun ko kuma ya same shi ne ta hanyar bugun aljani shin aljini ne ya buge shi ya zama da farfadiya ta taso mashi wata take da alaka da aljanu ne ko kuma a haka kawai yayi alwala sai aljini ya taso mashi iska ya hau iska abin da yake cewa ku duwa mun yaran can suna mana sukutu awul junun ko abin da ya shafi hauka kenan ko dai zama yana da ciwo na iska yana alwala sai ya tashi iska ta tashi minti biyu minti uku ko rabin minti ne a lalashi ta balle ko kuma junun hauka ne irin haukan nan ne da yakan taso lokaci lokaci idan lokaci iska ya ta dan buga yakan dan taba shi minti biyu minti uku shikenan sai ya koma wani lokacin ba wanda ke kusa da shi ba ma bai san in ba wanda ke kusa da shi ba bai san abin da ke faruwa ba duk wanda yana tabbatar da cewa alwalashi ta kare shin ko shi kadai ne alwalashi ne ta kare awar sukuri ko kuma hankalin shi ya gushe ne ta sanadiyar maye shine a sukur duk waɗannan hanyoyi ne abubuwa ne da suke haifar da gushewar hankali mana ya ce kana sukuru bi haram shin abin da ya sha ya maye din ya kasance haramun ya sha au bi halal ko kuma abin da ya sha abu ne na halas mana abin da ya sha ya maye shin ya sha abin da yake haramun ne kamar ya sha giya kamar ya sha wiwi kamar ya sha dukkan wani nau'i na barasa masu Allah salamatu wal afiya Allah ta'ala ya tsare rayuwar al'ummar musulmi duk wani abin da mutum ya sha na barasa da ya gusan mashi da hankali ya yi tatul tatul ƙari ne a ciki abin da ake nufi da ya gusan mashi da hankali wannan abin ya karya mashi alwala saboda ya je ya ɗebo ta ya yi ya yi taimai daidai ya samu dabbobi yana cewa sannan su sun dawo daga sun dawo lafiya kaga wannan biya ke kenan babu hankali kai tsaye alwalashi ta kari mana yace au bi halal ko kuma da halas ne watakila ya sha magani ne ya wuce gona da iri a koren da ake likita yake rubuta musu magani ga yadda zai sha ga yadda zai sha ga yadda abin nan aka tsara mishi zai sha magani sai dai ya sha maganin da ya wuce ka'ida ya wuce kima ya wuce yadda aka lissafa mishi kawai shi kenan sai ya kama sumbatu wanda ke kaga ai asalin magani halas ne ina ba ta fahimci wannan da ke a daidai nan mu faɗi muna cewa magani kenan mara lafiya da aka rubuta mashi magani ya sha ba wai mutum ya je kemis ya je ya haɗa wasu mugayen abubuwa bai je ya ɗiba abin da ake kira su totolin su totolin su wace cecelin ne ya je ya tattara ya sha wai dan ya sha mu caji wannan in ya sha ba halas ba ne haramun ne domin akwai magunguna da likita suke wasu don maganin waɗansu abubuwa sai kuma a samu samari wanda ba san mutuncin kansu ba su kuma je sai waɗannan magunguna shi bai sai da magani sai ya kama wani mara lafiya ne a sha akwai wasu su dabar da suke wa waɗannan magunguna kuma sai mutum ya sha ya kama sa wannan yana matsayin haramun ne yanzu muna magana ya sha magani na halas a shirin shan yayi kuskure daya ko kuma wurin rubuta mishi maganin an rubuta mishi maganin a kuskure da ya zo sai ya sha duk dai sai kaga halas ne a sani shan magani da ya sa sai ya gusa mishi da hankali ko kuma a fura ce kawai ya same ta an ajiye ashe ta riga ta buga ya sha ta kawai sai ya kama ta yi najisa ta su to duk waɗannan a wannan lokaci alwala shi ta kari kenan ba bambanci a ce ya sha haramun ne ko ya sha halas duk abin da ya sha halas ko haram sai hankali shi ya kushe to alwala shi ta kari idan haramun ne bayan karewar alwala kuma akwai zunubi za a ne haddi idan jami'ai suka kama shi aka gurbatar da shi kotu sai a mai haddi shi za a mai bulala arba'in ne za a mai bulala tamanin ne ko za a mai ta'aziri ne alƙali shi ya san wannan bayan alwala shi kuma ta kari ɗaya kenan abu na biyu idan ya zama na ya yi saki a wannan lokacin fa wana jina da ke ko to ya dangana da me ya sha idan halas ya sha kamar yadda muke magana ya sha abin da yake halas ne ya bugu sai ya saki ba tashi ittifaqan ba tashi ba ta ko ba amma idan ya zama haram ya sha ya je ya sha ya je ya je ɗibi giya ya yi tatul ya zo suke bata ta shi adadin taurari yanzu da a ware suke uku ne ko alƙali ne bulala na sauran ko kuma malamai ne sun tattauna akan wannan idan ya zamana ya sha haramun ne kamar yadda za mu samu magana a can cikin abin da ya shafi a fara قال رحمه الله أو بنوم قبل shi هنكليش يا بوتشي bi sababin nan ta sanadiyar bacci sai zama na aube na wani ba'un ce sababiyya hankalin shi ya ya ne ta sanadiyar bacci amma bacci da sharafi ya ce in saƙula in ya yi nauyi wa tsala kuma ya tsawo abubuwa da kenan biyu bacci ana la'akari ko ya yi nauyi shi ne ce in saƙula in yi bacci in yi nauyi kenan idan baccin bai nauyi ba a lura shi tana nan ya ce wa tsala kuma ya tsawo kenan ya rufa ba mana sai ce an kasura saboda tun da ya san da ya ce wa tsala mafhum idan bai tsawo ba alula shi nan sai mana ya ce an kasura ko ma dai baccin ya zama gajeren bacci ne ko dogon bacci ko gajeren bacci in dai ya zama na yayi nauyi to alwalan mutum ta in ya zama da bai yi nauyi ba a alwalar mutum tana nan isa ma ne ce bi khilafin naumin khafif sabanin baccin da yake kankanin bacci in an ce kankanin bacci shine baccin da yake ba mai nauyi sosai da sosai ba fa innahu la yanqudu yace to shi baccin da yake ba mai nauyi ba gangadi kenan ko inda in in ya zama bacci kaga ya tashi daga abin da kenan amma yana gangadi gangadi kenan baya kare a malai ce fa inna wala yanqudu idan bai zama mai nauyi ba baya warware alwala walau qala ko da kuma yayi tsawo ko da yayi tsawo in dai ba mai nauyi bane baya kara alwala to yanzu mene ce ka'ida ta yadda za ka gane wannan baccin mai tsawo ne mai nauyi ko kuma wannan baccin ba mai nauyi bane tunda yanzu malai ya lissafa mana baccin ya ce akwai mai nauyi akwai mara nauyi akwai mai nauyi gajere yana kare nuna akwai mai nauyi dogo yana kare nuna no kenan biyu kenan akwai mai ne akwai bacci mara nauyi gajere ba kare nuna akwai bacci mara nauyi dogo ba kare nuna mai shi ya ce yusta habu mirmi alwudu an zo mutum ya sake nuna amma nuna shi dai tana kenan sai mu duba mu ga cewar shi gaba ɗaya bacci in ka lura sanadiyar da ke sa ya karya alwala ta karya shi ne idan ya yi nauyi in dai ya yi nauyi alwala ta karya in bai nauyi ba alwala tana قال رحمه الله malam yanzu zai fayyace mana bacci mai nauyi da mara nauyi sai ce shi bacci mara nauyi ya yace wallazi yash'uru sahibu Shi ne wanda mai yin sa yake ji a jiki biman zahabu da wanda yake tafiya wa ya aci da wanda yake zuwa wannan ne bacin da yake mara nauyi inda ya san wane ya tashi ko kuma ya san zuwan wane to a wannan lokaci baccinsa ba mai nauyi ba ne kuna zaune kuku uku kuna fira kuna jira da kyau ko sai ɗaya daga cikinku ya tashi yace ce to shi zai wuce sai ya wuce kaga yanzu ya baka da sai abokin zaman ka abokin zaman ka yana ta yace a ah, ina wani fa har ya wuce ne ya alwala shi take takari kun lura da ke ko kuna zaune ku uku sai yana gindadi yana ta kadawa yana ta kadawa can sai wani ya zo ya zauna aka ci gaba da abin da sai ce a ah, kai yaushe gado kan shi bai san waye zo bai san wa ya tafi ya ce wasaƙin malam ya ce bacci mai nauyi huwa allazi la yash'uru sahibuhu bi zalik ne wanda mai shi baya sanin wa ya tafi kuma baya sanin wa ya zo musamman alama ta nawa ba ta ɗaya alama ta ta farko dan ta fayyace mana shine in mutum ya san wa ya je ya zo a shi tana nan in bai san waye tafi bai san waye zo ba alwala shi ta kari shine mai shari yake cewa yana daga cikin alamominsa alamomin bacci mai nauyi su ma biyadihi biduni isha abin da ke hannun mutum ya faɗi ba tare da ya sani ba alama ta kenan ana zafi yana da mahuci a hannunsa yana ta fifita yana ta fifita yana ta fifita yana ta fifita har mafificin ya faɗa hannunsa eh wai yanzu da mafifici ya fada hannunsa bai sani ba baccin ya yi tsawo ko bai tsawo ba eh ya yi tsawo tun da malam yake cewa yana da cikin alamomin bacci mai nauyi su kunkuma biye bihi abin da ke hannunsa ya fadi biduni isha'arin ba tare da yaji ba kenan mafifici yana fado a hannunsa sai haka alwani shi zana don ya san lokacin da ya faɗi ko kuma ya je masallacin juma'a ne da wuri yana rike da carbin shi yana ta ja ko lazimi yake ko mai yake da yana ta ja har carbin ya ya faɗa hannunsa wannan shi da kyau bai sani ba ko kuma a'a yana da wayar shi a hannu yana ta dangadan ne da ita misali ake faɗa ana ba da misali ne na halin da mutane suke ciki ba ana magana ne kan halacci ko haramci ba amma in ba haka mutum ana yana masallaci ai kuma waya ya riga ya kama rufe ta kenan yana ta daddanna wayar shi kawai sai yana farkawa kawai sai ga wayar shi a kasa ta bar hannun shi tuni ya bacci shi yake ya yi nauyi ko ya yi kaɗan tunuwa ka tasiri ta dula sai ka kesa isa ma ne yake cewa abin da ke hannunsa ya faɗi ba tare da ya sani ba al-imamu zurqani ɗaya daga cikin malaman da suka sharhi iziya yake cewa ka ƙara kuma akan haka akan alamomi wanda za su daɗa fayyace maka mai nauyi da mara nauyi rashin sanin idan bai ji murya da ta ɗaga ba bai ji dagawan murya ba a lokacin da yake gyangyaɗi ladani ya ɗauki lasifika ya kira sallah baki da shi bai sani ba wannan muryar an ɗaga ta ko ba ɗaga ba ba da misali da kiran sallah eh an daga kira sallah ya sha bambam da ikama ladani ya sa speaker ya kira sallah sai da ya kammala kira sallah ya kammala ya ce a ah, wahai yanzu a kira sallah ba ne a yi ya nuna kenan za ga wani ma da yake bacci bacci bai shari ma zan kira sallah sai yana tashi balle kuma a ce abinda to haka ne malamai suna ta bada wannan wurin da su dada fito da a dada bambancewa wataƙila wani yana ɗaga murya sai ga wani ana ɗaga ana ɗaga makirfon sai ga ya tashi kenan ya nuna bacci bai nuna ana ta kawo ɗaya idan a bambanci saboda ne a lokacin da mutum yake jin waɗannan yake jin wanda izo da wanda ya tashi to a lokacin zai iya fayyacewa ya yi tusa ko bai tusa ba kana jina da ke ko a lokacin da yake sanin abin da ya fada a jikinsa a hannunsa to lallai ilalla zai iya lura da cewar wani abu ya fita a jikinsa

a zaune yake ko a kishin gida a cikin bango ina zaune yake da dan soki soki kuna ji ku lura da tambayar da neman akwai zama mutum yana zaune ba tare da ya jingina ba bacci ya ja jashi ya zama da kuma bai faɗi ba ka lura kun gane ya nuna kenan bacci me amma mutum ya jingina ai ya ga bacci kawai kwana kai yake yake da musamman wannan ya bacci ne kuma ba shi da alula yi. eh na ji mana a jingine yake ko a zaune ai lura da wannan hadisi ne na ce a zaune ko a kishin gide eh kun gane ko ai lura da haka ne na ce in a zaune yake to malamai sun yi magana akan wannan amma ya dan kishin gida kadan dan shi wannan sahaba ai ga ba a zaune yake ba ai ba a kishin gida yake ba wannan shine magana mu akan abubuwan da suke bata alwala wannan jina da ke shi shine al salis abna uku zawalul aqali gusawar hankali kuma kun ga wannan malam ya karkasa duk yadda ya karkasa yana nuna mana cewa dai waɗannan suna tabbatar da in mutum ya samu kanshi a wannan hali to alwala shi ta kai qala rahimahullah azza wa jalla wa yahrumu ala al-muhdisi as-salatu wa tawafu wa sujudu tilawa wa sujudu sahwi wa masu al-mushaf bi yadi aw bi udin wa hamluhu bi khariqatin aw ilaqa ويجوز مس اللوح للمعلم والمتعلم على غير وضوء ومصل الجزء للمتعلم ولو كان بالغا قال رحمه الله ويكره للصبيان مص المصحف الجامع للقرآن من غير وضوء قال رحمه الله ويحرم على المحدث ينا زما حرام ga duk wanda ke da hadasi ya mace ko namiji shine al-muhdith duk wanda ke da hadasi yana zama a gare shi yana zama haramun a gare shi shin wannan hadisin babba ko karami yana zama a gare shi yana zama haramun a gare shi as-salatu yin sallah duk mutumin da ya san ya yi tusa ko ya yi bayan gida bai tsarki ba ko ya tsarki bai alwala ba ko ya yi fitsari bai tsarki ba ko ya tsarki bai alwala ba haramun ne a gare shi ya yi sallah kuna ji da ke ko haramun ne a gare shi ya yi sallah shi yasa mai shari'a yake cewa a talabbusu bis salati bi juhu tahirin haramun ne mutum ya fara sallah ba tare da yin tsarki ba in ji mai shari'a sai ce wa yakfuru in istahalla zalika yana kafurta in ya halatta haka in ya halatta ne yin sallah ba tare da tsarki ne ce to menene yana halatta yana kafurta akan haka to ni na rasa halin da mutane suke shiga ciki ga mai iziya da mai shari ba wuri ɗaya ba wuri biyu ba tun daga akhbari yace wace masalla biduni wudu'in amidan wa huwa kafirun amma sai mutum ya zo ya ta ihu ya ta cewa ana kafartarwa ana kafartarwa saboda Allah ne kafartarwa ana cewa ke duk wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba da gangan ya kafarta sai ka damu kai kayi ne ai baka yi ba malam ya ce duk wanda ya halatta yin sallah babu tsarki ya halatta haka mai shari'i iziya ya ce ya kafarta sai ka damu ka halatta ne ai baka halatta ba kuma malam mai iziya ya ce wani ya kafarta aiki ya kawo sifa ya kawo muna zaune a nan sai wani ya ce sai wani ya ce to ku sani duk wanda ya san ya yi tusa alwalar shi ta kai ba kai tusa ba sai ka damu wanda ya tusa ba da shi ake ba da shi ake da malam ya ce duk wanda ya halatta yin sallah ba tare da alwala ba ya kafarta sai ka damu ba sai ka damu ba ka halatta ne ba ka halatta ba da mai akhbari ya ce duk wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba da gangan ku lura fa dan Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi rusukum wa arjulakum ila al-ka'bayn Allah ya faɗi wannan mutum ya sani ya taki ayar yace ba abin da zai faru kawai mutum yayi malaman suka ce ya kafarta sai ka damu kai ne ba kai ba da aka ce duk wani wanda ya ce akwai wani abu da ya ke ƙur'ani ko ya fi shi ya kafarta sai ka damu kana da wani abin da yake qur'ani ne ko fi shi ba ka da shi sai kuma ci ana kafarta mutane ko dai su ake a aguke tunanin mutane daga wata nahiyar a kai zuwa wata nahiyar kuma kar kuma ta fa a kara a wannan babin da muke ciki babin na waƙi dogo malam yace abubuwa da gura da hudu yace al-awwal az-zidda na farko shine ridda wa hiya kufrul muslim mala yace ridda ita ce fa musulmi ya kafirta kaga bai ce wai kafiri ya kafirci ba a'a musulmi ya kafirta ita ce ridda Allah ta'ala yace wala yazaluna yaqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an duk wanda iri ta daga cikin ku ya bar addininsa a ce ake nan aku kuna jina da ke ko kuma ba a taɓa cewa fa wani ya kafarta aiki ake bayarwa siffar aiki malam cewa ne duk wanda ya halatta yin sallah babu tsarki ya kafarta kake ne idan ana magana waɗanda suke kafartarwa tun za a faro lissafi ne tun daga mai akhbari dan ya nasanta wa masu salla bi duni wudu'in amidan ko bi ghairi wudu'in amidan da gangan huwa kafir kuna jira da kyau muka zo mai izina ya nasanta yace al-awwal ar-ridda wa hiya muslim muka zo mai sharhi a daidai nan mai sharhi iziya yace duk wanda ya halatta yin sallah ba tare da alwala ba ya kafarta a shi kenan duk ana magana wanda suke kafarta da mutane duk da ganin za a ɗauko lissafi kuma su ɗin ba su kira sunan kowa ba aiki suka bayar muni ita ce ka'ida da muke karantawa a sharhi a da muke maganar rida a darasin da ya gabata ina ce mun ɗauko magana mai sharhi da ya ce kamar mutum ya ɗaura janjami ya kawo siffar rida ya kawo siffa ta aiki ta zance mutum ya aibanta musulunci ko ya aibanta manzo Allah sallallahu ta'ala sallama ko ya aibanta Allah duk wannan ya gafarta ya kawo siffa ta aiki ya ce kamar mutum ya yi aiki da yake nuna rida kamar ya ɗaura janjami duk haka malam ya faɗa amma sai ga mutane suna shin suna musun cewar musulmi ba zai taɓa yin ba ne ko ko a'a suna ganin cewar a'a a daidai da magana ne bayan ga magana na a rubuce ni kuma ban ga abin hayaniya a ciki ba in dai mutum ya bi ka'ida kamar ya siffa ake bayarwa ba a taɓa rubutawa ba a littafi a ce duk mai suna wani kafiri ne a'a duk wanda ya aikata aiki ko kai baka aikata aiki na ba me zaka da muka ci ana kafirtar da ku ana kaza ana kaza babu wanda ya faɗi wannan kuma ni na san da wanda yi karatu da wanda bai yi karatu ba a cikin al'ummar musulmi babu wani wanda ke da aƙidar wai akwai wani abu da ya fi alƙur'ani mai girma kuma na san babu shakku ga duk wani wanda yake musulmi ya san duk wani abu da aka daga aka ce wannan abin ya fi qur'ani tabbas ba zai shagu kan kafirci wanda ya faɗi wannan magana ba abin nan baya anan ka faɗa ba ka faɗa ba za ka damu ba za ka damu ba masu Allah salamatu lafiya irin waɗannan maganganu ana ta magana a kansu ana ta kafirtarwa na rasa wanda ke kafirtarwa ga labar ga bayanai na a cikin littafi. har bayi malamai suka yi kuma ga malamai ya nasanta ya ce kamar mutum ya halatta yin sallah ba tare da tsarki ba wannan ya kafarta kaga ba ya ce wa da ya kafarta ba nasallah salamatu lafiya qala rahimahullah wa yahrumu ala almuhdithi as-salah yana zama haramun ga duk wanda ke da hadasi yayin sallah domin Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe yana cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah bai taba karban sallar ɗayan ku da yayi an yayi hadasi har sai yayi alwala kiri da mutum ya taka maganar Allah ya taka maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace kuma wai bai yi wa ba to in bai yi wa jama'a yana ciki kenan قال رحمه الله والطواف hakan nan bai halatta ga wanda yake yana da hadasi alhadathul asghar ko alhadathul akbar mace ko namiji bai halatta ya dawafi kamar yadda bai halatta ya sallah haka nan bai halatta ya yi dawafi idan ya zamana ya idar da sallar shi yana zaman ta iya sai yi hadasi sallar shi bata cika ba kuna ji da kyau ko sai ya je ya sake alwala ya zo ya yi sallah hakan nan idan mutum yana dawafi sai da ya zagaye shida ya kama na bakwai kenan bai kawo ba sai ya hadafi zai fita ne zai sake sallar shi ya je sake alwala sannan ya zo ya sake dawafi domin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ita shi dawafi sallah ne sai dai an halatta yin zance a cikin shi a tawafu ka sala illa anna Allah a kalam dawafi kamar sallah ne sai dai Allah ta'ala ya halatta yin zance a cikin dawafi kuma ba wai ya halatta zace ko mace ya dinga dawafi yana tara ta ta ta ta ba yawa kaga kana dau in kun fara sallah babu dama ka ka tambaye na kusa da kai a raka nawa muka samu limamin nan eh ba za ki wannan tambaye ba mana kun zo a makare ko biyu ko ka kabara sallah sai ka rasa aina babu dama ka tambaye liman ka tambaye na kusa da kai wai a raka ta farko ko ta biyu muka same shi amma kuna dawafi za ka iya tambayar abokin ka wai daga ina muka fara dawafin nan ne ina ne daidai alhajar al-aswad wannan ya halatta na musamman mutum ne yana sallah sai sallama guda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ya juyo haka sai ya tusa sallar shi ta yi ai wannan farko ita ce wajiba kun gane ko wannan ta farkon ita ce wajiba kenan kaga ba zai yi kuma zuwa dama ba dan bai da tsarkin yi wannan sallamar kuma ta sallah din shikenan qala rahimahullah wa tawaf aka nan bai halatta mutum yayi dawafi muddin yana halin da yake dauke da hadisi wa sujudu tilawa hakan nan bai halatta ya sujuda tilawa na ce sujudi tilawa malam yayi bayanin ta babu sala albabu thani fi sala mun je za mu ƙara magana a kanta sosai da sosai inda malam ya yi magana a can sujudu tilawa ita ce sujada da kake sai ka haɗu da inda ake yin sujada a ciki kamar ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun karshe karshen suratu al-hajj ko kuma ta farko farko ne ita ce sura guda mai sujada guda nawa biyu shi sujada guda biyu duk an yi tafaki akan su kuma yi tafaki akan su ba duk dai za mu zo mu yi magana a wurin da izinin Allah madaukin sarki magana na ita ce sujudu tilawa kassala sujjada da mutum yake yi a lokacin da yake karatun qur'ani sai ya zo daidai wurin da ake yin sujjada shi wannan sujjada irin hukuncin da hukuncin sallah ta yadda sai mutum ya fuskanci sai mutum yana da tsarki sai mutum yana da alwala sai mutum ya suturta al'aura sai mutum ya fuskanci alkibla ko kuwa a'a hukuncin da ba hukuncin sallah bane idan hukuncin da hukuncin sallah ne to sallah ba a yi ta sai da tsaki to ke ita su jira ita ba ba za a yi ta ba sai da me sai da tsaki sallah ba a yi ta sai an fuskanci alkibla kenan a lokacin da kake karatun qur'ani ko da kana kallon inda ba alkibla ba kana zuwa daidai jira sai ka juya kalai zana ce idan muka je wurin za mu kara ƙara da bayani da izinin Allah maɗaukin sarki amma dai yana nuna mana kamar sujudu tilawa tana kusa da mai sallah hisa ya kawo ta ana saboda ka idan mutum yana karatun qur'ani sai ya zo alhalin bashi da alwala sai ya zo daidai inda ake sujudu tilawa kenan a nan mutum ba zai yi sujudar ba domin a lokacin bashi da alwala <coughs> qala rahimahullah wa sujudu sahwi haka nan bai halatta ga duk wanda ke da hadasi yayi sujada rafkanuwa in an kuma da mun karanta a baya cewar duk wanda ake bai shi sujudu ba'adiyya zai rama ta koda bayan shekara guda ne zai ba rama ta koda bayan shekara ɗaya kuna jina da ke ko ana nan yanzu nan sai tuna ai a karamar ranar karamar sallah la'asar din sallar la'asar da yi ba diya ta kama shi kuma bai tuna ba sai yanzu cikin wannan wata akwai tafiya ko ba tafiya to haka abin da ke kai shine yayi sujjadar sai ma da yake cewa to ba a yi wannan sujjadar a lokacin da yake da hadasi to to kenan da yana da hadasi sai ya yi alwala sannan ya je yi sujjadar قال رحمه الله ومس wa المصحف هذا haka nan bai halatta ga wanda bai da tsarki al-muhdith wanda bai da tsarki bai halatta a gare shi masul mushafi ta ba al-qur'ani ana cewa al-mushaf bi fatah bi dhammil mim ana cewa al-mushaf bi fatah mim ana cewa al-mushaf bi kasr mim shi ne ake cewa bi taslis bai halatta ga wanda bai da tsarki ya taba al-qur'ani mai girma biyadihi bai halatta ya taba al-qur'anin da hannunsa au bi udin bai halatta ya taba qur'anin da sanda kun gane ko kamar tunda shi ya san bashi da tsarki sai ya wai yana so ya bi kuma qur'anin sai ya dora qur'ani akan mafifici sai ya miƙo maka mafifici shi ya taso ya miƙo maka ba dauke da ba damfare ke da hannunsa ba kuna tare da ni ko wa hamluhu bi kharitatin hakan nan bai halatta mutum ya dauki alqur'ani mai girma a cikin gafakarsa a lokacin da bai shi da tsarki inda mutum bai da tsarki bai halatta ya ɗauki gundarin alkur'ani din bai halatta ya sa sanda ya miƙa ƙur'ani din bi kenan bai halatta ya ɗauki ƙur'ani a cikin gafaka ma'ana kaga ita ce illaka abin da ake ratayewa ko ka ce da kharifa da illaka duk ma'ana su ɗaya ita ce da gafaka gaba gababa kuma ita ce jakar da ake sanya qur'ani a ciki sai da in ya ɗauko jakar me zai ce a ɗauko jaka tunda wai shi a tare da shi bai ɗauko kudarin qur'ani ba wa alaikum a eh kan wannan katakon nan da ake akwai yake cewa akwai katako da ake haka kuna jira da kyau ko sai ya zama an ɗora qur'ani akai kuma gashi ba shi da tsarki zai iya miƙawa wani haka da shi a shi da biludin din ai in dai mutum bai da tsarki to ba zai yi haka ba ina zuwa قال wa الله وحمله بخريطة أو علاقة da ɗaukar alkur'ani mai girma a cikin gafaka bai halatta mutum yi kullum da ke ko na ji malam jafar rahimahullah azza wa jalla yana cewa idan aka sanya qur'ani a cikin kaya kuna jira da ke ko a cikin kaya to a nan hukuncin sa hukuncin ɗaukan kayan ne za ku yi tafiya sai ka ɗauko ka ta tafiya ka sanya alƙur'anin ka sanya kayanka a ciki ka sanya kayan ka da guzurinka da kwamfuta ka da komai da komai da hisul musulun ɗinka da ƙur'ani duk ka sa a ciki ina ba ta hukunci wannan da kyau ko to yanzu hukuncin ka hukuncin wanda ya ɗauki jakar tafiya ne ba hukuncin wanda ya ɗauki alƙur'ani ba ne ina ba ta hukunci wannan da kyau in kuma ka lura babu cin karo da wannan a lokacin da aka rataye ƙur'ani ƙur'anin ne kaɗai a ciki kuma kowa ya san gafaka ita ce jakar da ake ajiye ƙwar'ani a ciki saɓanin jakarka da ka ɗauka zuwa tafiya kenan idan mutum ƙwar'ani shi yana cikin jaka ne jakar kuma ba ta ƙwar'ani ba ta tafiya zai to wani hukuncin su hukuncin ɗaukar wannan jakan ne musamman ma a ce akwai wasu kayayyaki a ciki ta yadda yanzu ya ɗauki waɗannan kayayyakin ne amma duk da haka da kar mutum ya manta akwai ƙur'ani a ciki saboda haka zai ba shi kulawa iya kula in an je lodi ba zai bari a sanya shi a ƙasa a lafta qur'ani a sama ba na'am na hukuncin ɗaukar littafai da aka rubuta qur'ani a ciki alhalin kuma ma'ana ba ƙur'ani ba ne kenan kamar ɗaukar tafsir da ibnu kasir ko tafsirin jalalaini ko tafsir rajul azhan ko fatahul qadir littafan tafsiri ko kuma littafai na addini da yake an zuba ayoyin qur'ani a ciki kuna ji da ke ko malamai suka ce nan babu babu matsala akan wannan yanzu hukuncin sa hukuncin wanda ya dauki fatawul qadir ne hukuncin sa hukuncin wanda ya dauki tafsirin ibn kasir ne ba hukunci wanda ya dauki qur'ani ne ne me a hannunka ya ibn kasir ne wani juz'i juz'i na kaza kaga ba zai ce qur'ani ne a tare da shi ba alaikum قال رحمه الله ويجوز نص اللوح للمعلم والمتعلم على غير وضوء قال رحمه الله ويجوز مس اللوح يا هلتا أدوكي اللوح للمعلم جمالني wanda zai darasu kenan wal muta'allimi da wanda yake koyan karatu wanda za a madarasu kenan kowane su ya halatta ya dauka ala ghairi wudu a halin da ba shi da alwala ya halatta ya dauki allo sawa'un nan shafin yana rubuta nusu ne nan shafin nusu ko nan shafin rubu ko nan shafin rubu ko fulu ko fulufan ko ma dai yake rubuta saboda kwami wannan ya halatta mutum ya ɗauka a lokacin da ba shi da alwala domin wanda yake kullum aikin shi kwami idan aka ce duk lokacin da ya yi tsarki sai ya sake alwala ko lokacin da ya yi tusa sai ya sake alwala zai zama akwai haraj akwai kunci akwai damuwa tare da shi wa ma jara alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim wa min qawaid shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'sir amma ka ce lil muallimi ga wanda yake koyarwa wal muta'allimi da wanda ake koyarwa bai ci wannan da ke ko saboda kwabi wata kila ma ya je yayi iskali ya je yayi kaza ya je yayi kaza ala khairu wudu a halin da ba na alwala ba qala rahimullah wa masul juz'i hakan nan ya halatta shafar juz'i lil muta'allimi ga wanda yake koyan karatu ya ɗauki juz'i shine almuta'allimi wanda yake koyan karatu walau kana baliga ko da ya kasance ko wanda ya balaga ne ma'ana wanda alhakamu shar'iyya a taklifiya su hau kansa ya halatta ya ɗauki juz'i ala ghairi wudu kulura ala ghairi wudu daban ala ghairi fahara daban ba wai ana nufin ya ɗauki dutse a lokacin da ya yi fitsari bai tsarki ba fa duk da cewar mun riga mun kammala wannan mutum ba shi da ruwa zai yi da dutse kun gane wannan da kyau ko to amma yanzu ana magana daukan juz'i ga wanda yake ba shi da alwala shi ne malai yake cewa ya halatta wanda ke koyan karatu ko da ya girma ya dauki juz'i na alqur'ani mai girma to cikakke ba malamai suka ce ya halatta kamar ibn bashir shi ma daga cikin malikiya ne yace yajuzu masul kamilil muta'allimi ittifaqan ya halatta ga wanda yake albalig ne ya ɗauki cikakken alkur'ani mai girma wannan kuma ittifaqan ne amma ku lura ana magana ne ga wanda yake harkar sa karatu ba irin mutanen nan ba da shekara sai wata ramalana suke ɗauka Allah ta'ala ya sauke to kaga ya halatta a dauki juz'i ya halatta kuma a dauki kamilan qala rahimahullah wa yukrahu lisubiyani makaruhi ne ga ƙananan yara masul mushaf al-jami' lil-qur'an daukan mai girma masul mushaf daukan littafi al-jami' quran wanda ya tara qur'ani baki daya shine dai al-mushaf din kenan min ghairi ba tare da yara wai can ƙasa ba waɗanda suka taka suka tasa ba tare da alwala ba makaruni ne su ɗauki alƙur'ani mai girma amma ƙananan yara wanda za su ɗauki ƙur'anin ma su wurgi da shi a billah su ɗauki ƙur'ani su yadda shi a haka wannan bai halatta ba ma a basu kwata-kwata shi yasa da yawa na ga wasu makarantu suna da dabara sun yi dabara hatta juz'in dadiya sai ya zama akwai shi guda biyu ɗaya a makaranta yake ɗaya kuma a gida yake saboda ka yan irin ajin yan yamudin nan ƙanana su suna zuwa ne ba tare da ƙur'anin ba in sun zo sai a basu a makaranta in sun kammala sai su bar a gida a makarantar in sun koma gida kuma akwai wani a gida yadda karka banta tsakanin makarantar da gidan babu tazara amma sai abinci goma ba kai ba na sai an cakurkuru wannan sai an taba wannan sai an cina gida sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza Allah ta'ala ya sauke dole ne ya zama a baima alqur'ani kariya a tsaftace alqur'ani littafi ne mai daraja littafi ne mai kima bai halatta mutum ya ga qur'ani a kazanta ya wuce ba shi bai halatta wasu malamai suna lissafa cikin abubuwan da ke fitar da mutum daga musulunci mutum ya ga alkur'ani a cikin kazanta ya wuce ba tare da ya tsaya cire shi ba ku fahimci wannan da kyau balle a ce mutum da karantar shi ne kuma zai dauki qur'ani din ya kai shi zuwa ga inda kazanta take Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu a karantar manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama nan shine karshen karatun mu na kan abin da ya shafi da waqidul wudu abubuwan da suke warware alwala ɗaya ke da da muka kammala bayani sai muke bayani akan abubuwan da rashin tsarki yake hana ba rashin tsarki yana hana sallah rashin tsarki yana hana dawafi rashin tsarki yana hana su sujudu tilawa duk da mun ce mun ga wurin za mu bayani akai rashin tsarki yana hana kaza yana hana kaza ɗaya kenan rashin alwala yana hana ɗaukan cikakken alƙur'ani mai girma ga wanda bai damu da karanta ƙur'ani ba sai jifa jifa kun gane ko kamar yadda rashin alwala baya hana ɗalibin ilimi karanta ɗaukar alkur'ani ya karanta sababin shi zai biya sababin shi za a biya mai ina fata mun fahimci wannan kyau sannan wannan daidai nan shine karshen karatun mu akan abin da ya shafi alhadathu al-asghar karamin hadasi kar ku manta hadasi ya saka su kashi biyu akwai hadasin da tsarki kawai yake gusar da shi amma akwai hadasin da tsarki kadai baya gusar da shi sai an hada da wanka to wannan tsarkin da sai an hada da wanka shine alhadathu al-akbar shine darasin mu na gaba zai tashi a kai amma daidai nan shine alhadathu karshen karatun mu al-asghar wanda yake mun yi bayani akan shi ubangiji subhanahu wataala ya mana muwafaqa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik